أن مثل من duniya الدنيا kusan yana da alaƙa da na uku misalin wanda ya bar duniya ya rabu da neman duniya ya koma neman lahira misalinta matsalin man mana aho an babil malaki kalbun kamar wanda kare ya hana masa ƙofar sarki mai yanzu ba kare da rabe mai gadi ne ya hana masa shiga wurin sarki kare mu tafi a nikalinsa alaba shi kana ajiye shi da kanka ala babihi fa'alqa ilaihi luqmatan min khawfi yana da waina ya gukura waina ya jefa masa fashagalahu da dalika sai ya ɗauke wa karen hankali da wannan loman ya kama cin wannan loman wadda kala ya wuce ina wucewa faƙarraba faƙurriba min almaliki ina shigwa farkin na ya karbe shi hannu biyu ya haba haba da shi kaga mutum ya ne ya kyauce wurin farki lauma ku yanzu kuma makarantar wajen maganar Allah ai na duniya da shari ba kare hana maka shiga ba ya ɗauki loma ya jefawa loman waina ya jefa karen nan karen nan zai ci wannan waina ya wuce shi kenan in ya je wajen ya dinda kallon wannan waina shi ya je sarki an ba shi kwangila an ba shi gida an masa kyauta kaza an masa kyauta kaza an naɗa shi mukami kaza an ba shi wane ne ya tsaya yana tunanin wannan lauma da za ka rike ba ku gane ba eh? an gane ka zauna ka ta wace ce launa ka kashe kuɗi ko dubi ba ka da na ba shi loma loma guda fata ashe abin da ka fara mutum an baka gida kila an baka an ba wa ka minista an baka kawo taki an baka kaza ka fito za ka wuta ka zama kana tunanin wannan noma da ka baka wanda ko a wurin ta ba komai ke ba to bayan Allah aka fice kallon duniya tun da ne Allah za ka bani duniya ya da wani dalili in ku ga watsar da duniya kada ji duniya ka ban tare, ita ka tafi neman lahira ai ba ka kallon wannan duniya ba ka ta kana kallon doji fa na bar gidaje na ina kwana a masallaci na bar kaza ɗina na gina kaza da kuɗi na na aikata kaza da kuɗi na wannan duka bai kai mai laccan da ka ba in ka kwatanta abin da ke fa'a baka. har gudun duniyan ka ya kai gudun duniya ba ka kallon abin da kai wa addini amma har ka wa addini kana kallon abin da kai maka imanin ka bai kai ba ba ka san abin da kake nema ne ba sai dai imani a hawa ne wannan shi ne ƙarshe ba ka tunanin wai ka ɗauki kuɗin ka kaza ka yi wa musulunci kaza ka ɗauki kuɗin ka kaza ka yi wa bayin Allah kaza kaza ka ɗauki maƙodan kuɗin ka kaza ka gina inda al'ummar manzon Allah za su dinga shan magunguna da niyyar su dinga zuwa wurin gumaka. kai kuma da aka gina ka ce to shi nan tun daga wurin manzon Allah da inda mu kokari mu mun je ni karatun wannan bangaren tun da yake haka ne nan mutanen da mutanen Muhammadu in Allah da zan yi da zan yi su daina zuwa wurin gumaka duk wanda ya ga fangar ya ga wurin gumaka neman magani to saboda haka nan wannan likita ya tsaya na ta tsaya musulmai suka tsaya masu kuɗi suka tsaya al'umma suka tsaya kowa zai zai ce ai wannan ba ma maganar sai magani da ya kamata a shekara ma ina ba da kaza akan wannan kare al'umman annabi daga zuwa gidan gumaka imanin mutane ya zube yanzu sai an je gidan gumaka saboda haka nan to yanzu ga shi ga shi ga shi kowa zai ba da taimakon haka mala ya ga wannan ya zauna yana duba abin da ya bayar wannan gidan eh, abin da ya bayar zai tsaya yana kallon shi shi faso ike Allah ya gani Allah ya ba shi mulkin banu aljanna ike nema a fa kaga kana kallon wannan addini eh bai wannan abin da sarar baya kallon shi bai kai ka ɗauka misali a je daga injiniyoyi zuwa birkinoli zuwa kafintoci sha'a ah, da za a yi a tsaya a yanzu masallacin mu sai an rayu ko kafinta ko mai wuta ko mai da nan gaba ɗaya musulman da muke da su ba mu iya wannan abu sai an ya za shi ga mana masallaci. Kuma masallacin mai da kuɗi ya kafin da komai ku tattaro da Allah a haɗa kuɗi kuɗi mu samu a kai wannan igiyar ragar ga mu ita maimakon har mai ya hau mana nan wurin su to a yi wannan ko kan hanya yake kai tashin motar ka ba za ka sai ba komai yaya aka ya aka ina yaran ku ko ne isa ba ku sa yaran ku wannan aikin din ku gane wane da wane zan kai shi wurin aiki kaza ba kuma ka kai shi tsero saboda makaku ne in ka ce yaro je ka je ka aiki kaza yana kama ke ce ba daɗi ya zage ne ya zage annabi mutumin din ya yi kaza ya yi kaza dole sai ka bashi yaro in ce zama ba ka yi haka dole ya zage ka rabo shi da wuri. mahalan abun ya yi yawa kuma wannan abu ake zai gaba ke da alaƙi na kashewa gabanni alaƙi na kan malamai shugabancin da kake nema fa dukkan wannan shirmen da ake fa kai ne ba yi aiki ba dan da kai shugaba yi aiki da anjara da ka ka ka aiki da ka da an tsaya ana bala'i da kai da ka ji ana bakin ka da wani masalaka ne na duka to in dai akan abi annabi ne in dai akan abi Allah ne ma za ka tare ni sun haka nan wannan mai kai a ɗauka kayin ma to abin da kai ɗin nan bai kai mutum da canza na kofai da ka jefa wa kare ka samu ka shirya gidan inda za ka je da ke wannan kofar ba inda karen nan ma za ka je a ce karen nan zai je sai ga kofar ka da ka ta na ba ma a'a sai ka ga ake sayar da shi wani yanzu kofar ne ba za ka ban bukatan shi yaushe za ka yi kyauta kana kallon kyautar ka yaushe za ka yi masallaci ka ce a rubuta suna na kai da mallaci a rubuta sunan ka a ce na ka ne masallaci a rubuta sunan kakanka a rubuta sai a ce kakanka ne masallaci masallaci da ke Allah ne masallacin aje masallacin kabila masallacin gaba maza a aisha ta abin da zai mutu da yi wuri suna kuma ta ce fasa manka

to ballatana Allah duniya ta shi ce yake ka yadda duniya ba ka lahira amma yadda za ka yadda duniya ba ka yadda ita ba irin yadda kake so akwai inda nake so ka tafi yadda ita domin kada jami'in ta ɗauka a ah, yanzu ka gaje gida gaba ka ka fitar da kayan ka karama da shi ka ce Allah ni aljanna kai ba hukaci ne ba an hankali ne kai ba Allah da yake a bada duniya to sai ka koma ka bi shi wanda tsari ne ce a ina zan ba da ita Allah ya ce ka bada lokacin ka ka bada rayuwarka sai ka duba a ina Allah ya ce da sai ka nemi wurin akwai Qur'ani zai ce ka wannan aiki ne baka ka tibyanu li kulli shay don ka tambaye ni ban baka amsa da fasa baka tambaye wasu za su baka amsa da fasa yadda za ka amma dai abin da za ka kai aiki wannan ne ta lalata kawai واعلم أن مثل ما من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى إليه منين أن لقمة من خبز فشغله يريد كتاب ذكر وشغل تدشي بذلك ودخل فقرب فقرب من الملك أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه كان كان هذا يا ملك سلكنا فقد أبن ربا كرم هو ما يساكي با كرم ألقى إلى الكلب إلى كلبه في مقابلة ما تدنا له wannan abin da ya ba kare biyan sa akai akan abin da karen abin da sarkin ya ba shi انه ملاك فالشيطان كلب شيطان كريم في باب الله تقطع الله كما تعطوا وضعها حفيرة أنا مكتبا كيني أنا مكبي دي سجل أن تبكي دوانا أن كوان دوانا وإن قلنا إن حنا ومتنى من الدخول من إيه، من الدخول منام يكارون ألف أما دي بابوشي مع أن الباب مفتوح tare da kofa mu ita ce wal hijabu marfu duk wani hijabi an janye shi da zo kauce amma shi da dinna ya hana wa duniya kalu ba duniya kamar lauma ne kamar wannan lauman kofan ne duniya ce shi zai ke faɗa kai ba shi duniya فمن تركها لينال عن الملك او عز الملك وان يبدو دنيانا دنيا عز Ya فكيف يلتفت اليها يا بيجينا غلطها ya لا ذاك الليل ko yanzu kan duniya nan da za ka rabu da su baka samu su ba ce ba su ɗan rabu da kai daidai gwargwado ka cika ba da ibadar ka amma in ka shiga cikin ka kai ma mushen da suke nema kai ma kana so hmm? ba ku za su jaka a ciki za ku yi ta ka ce kana neman duniya in mata hanyar malonta ko ta hanyar bulke ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza kai ma kana son a tafi da kai ka shiga cikin karuwan nan ka shiga cikin kawalan nan ka shiga cikin bayyotan nan ka je ka yi amur an da so ka shiga ka fita ina ko ta fita da ina ko ko za ka fara tattakar ka. Hmm. Eh? eh to idan mutum na gargashin su kenan to ga irin magana da za ka dinga faɗi ga yadda kamata ka ka faɗi suna nan wanda za a ɗauka ga musu ka zai da ka wani jini ka koma ka sake wata wani ban ka gyara kuma ba za ka ce ba sabu. dole ne mutum wannan kafin mu mutu. addini Allah ne zai biya ka ba ka wannan mutane ba ka yi in kun ji daɗi a kan abin da aka yi ba yi don ku ji daɗi ba gaskiya sai aka yi in kun ji haushi kan abin da aka yi muku ba zama da ku ake maballanta na a daina idan ku daina jin haushi ni ka shi ta yanzu ha Allah ne ke yi. ثم إن نسبتها دنجنا الدنيا أعني ما Salima. لكل شخص منها ولو أمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا ثم إن نسبتها بساعة الدنيا مطعم الدنيا أعني ما سلم لكل إيه، ما سلم لكل شخص منها abin da aka bawa kowanne mutum daga duniya ɗin kuma an ba shi walau kumbira alfata ba kada mutum ya shekara dubu yana ci yana sha yana mulki yana menene in ka dangana su ila na ilil akhirati laysa bi shay'in da za ka shekara dubu kana ci kana sha kana mulki kana tsorawa kana kora kana na'awa kana harkoki kana auren wacce kake so in sun tsoba ka sake su ka nemo wasu ka ci gaba da ake da za ka samu shekara dubu kana haka in ka duba abin da za ka samu samu a lahira ba komai bane ba wannan aƙalla min lukuma bai sai loma ba bai sai loma ba bil idafa ila malikin duniya nan dangana shi zuwa ga sarkin duniya لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي saboda mai karewa bai da alaka zuwa ga abin da ke wanzuwa wannan mai karewa ne bai da alaka ga wanda baya karewa kamar a ce maka ne kankararsa da ya kuma da misali kankara ba yadda za a yi kwatanta ta da dala zinari duk da dala mata ka dace ba kuma ne ba amma dai an kan kimanta ba yadda za a yi ka kwatanta kankara da dala kankara ta narki kai ko wurin ajiya yadda za ka dinga ajiyan kankara har Allah ya kai mu ba irke za a azumi ya kewaye za a yi lafiya rana kai ta tsara kankara ka sayar da kankara dala ba kila ranar ko ce zinari ba nan kewa shi ba a kwatanta duniya abin da ke karewa da abin da baya karewa ai ka ko a misali ba ka kwatanta mutumin da ya ya baka dubu ɗari kai harkanka da wanda ya maka makaranta dubu ɗari ila da hankali wancan abin da za ka samu a dubu ɗari can na makaranta sai ka dawo kana kaza kana kaza wannan kwanda za ka dubu ɗari ka zama daga inda ka bari wannan ka ba iyayen ka ma kai mutumin kirki ne ka kwashe wannan ka ba wa yan uwa kai wannan kai harkan ka ka ce abinci kai wani ne ka zuma dubu ɗari na ta tafi sai dai wata shi ko wancan yana na yana kokawa yana kokawa ina zama makaranta ko bai samu aiki ba ya ƙara samun battawa ban da ba dan kai ilimin kai ba ai da na ɗauke sa aiki kaza kai min kada a ba mai bazan zan zan zauna wurin ka kafin in samu aiki kai kafin ya samu aiki zai tare sa kai shi ka ce to lallaba kafin ka samu aiki ka tafi zai ga min nan dubu da ku ta dare dole mu lura da ne kare ko da na duniya nan su balle na lahira kai Allah ka gane da mu ce ɗaya mu makon tunanin wani gudu bar wani ya Allah ka karkata da bukatan mu kai ke rike da bukatan nan in ka fi za ka shirya da mu muna roƙon kan mu aikata abin da za ka yarda da mu har mu samu damar bautan ka kaifa wa muddatul umri yaya ga tsawon rayuwar kafira ولذا duniya الدنيا مقدره shi jin daɗin biyan haka a gurɓace yake Ka mu ko da misali muna yin ɗaukar magana da inda za a je a rantsar da kai ziyara ƙarshen ta a nan wurin a kare da faɗa a yi sare ɗan ƙaramin faɗan a yi sare sare da da adduna a yi menene da adduna kuma kai ne za ka ci gaba da shugabancin su a haka a yi haka za ka rayu na abu mukaddara karshenta ba na ma abin nan ba canjin ba a auren a samu a fitar da ta kuma hanyar da kan ne sarki a kan me wannan abin da kaje ka kuwa kanka kara da ka nemi wanda ke kawo wahala to ka wanda za ka yi wahala ta gaske ba wai za ka samu lahira dawa ba da dai a canjin wuta da kai a kan duniya wanda a canjin wuta da kai a kan lahira. in ka mutu a duniya akan canjin wuta a duniya ta mutu a banza ko alƙatulu yal muqatilu fi nar in ko za kai canjin wuta da kai akan lahira aljanna za ka ko da sa'a ne aka samu a fara da kanka har zuciya wanke ta ce Allah na kallon zuciya mu tsaya na da zai karu babu. ku.